da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. Yau talata ne 26 ga watan yuni shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba. Kasa da za su fi babba babu bangaren bincike ilmantarwa da bincike rubuce wanda shi jami'a ta fi kwarancewa da ganin cewa kai. Kuma haka kasa da za su ba a wajen inda ba za ka samu waɗanda za su ɗabbaƙar da waɗannan rubuce-rubuce da bincike-binciken da waɗancan masana suka yi da wato samar da matsakaitan ma'aikata Yau a cikin shirin za ku ji hirar da na yi da Dr. Lawal Habib ya haya malami a makarantar kimiyya da fasaha a bangaren kuɗi a jihar Kano, inda ya fayyace mana gaskiyar magana kan labarin da yake ta yaduwa kan cewa gwamnati ta soke ba da takardar shaidar kammala kwalejin kimiyya da fasaha. Shin gaskiya ne ko a'a? Bayan haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota na Facebook da Twitter. Za mu fara da amsoshin tambayar da muka masu sauraron mu daula a shafukanmu na abota cewa mm. menene ra'ayinku game da matakin soke takardar shaidar babbar diploma ta ƙasa tare da fito da sabbin tsare-tsare ga kwalejojin kimiyya da fasaha da gwamnatin ta yi idan aka ce za a yi hakan. To yanzu ga amsoshin tambayar da makwamaku sako na farko ya fito daga Nasir Mustapha inda ya ce wannan abu ne da zai ƙara wahala a wajen samar da gurbin karatu a ga talakawa. Sai kuma sako na gaba daga Mansur Baba wurin na fada ya ce salam yau da gobe ikon Allah matakin soke takardar shaidar babbar diploma ta ƙasa da gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta yi tare da bullo da wasu sabbin tsare-tsare ga kwalejojin kimiyya da fasaha ni a ganina wannan wani babban kuskure da fatan za ku tashi lafiya oga usman da tawagarka To amin sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu M. Ala Damban inda ya ce Salam yau da gobe wannan matakin ya yi daidai da fatan ɗalibai za su karɓi wannan sauyi hannu biyu ku huta lafiya. To mun gode sai kuma saƙon Musa Hadarin Asuba da Magaram ya ce salam yau da gobe to gaskiya wannan maudu'i naku na wannan rana sai dai mu bar wa 'yan uwanmu 'yan Najeriya domin haka fata na gari da miri aka ce. Mm, sai saƙon Ibn Umar na basa inda ya ce hmm, kwalliya ba miji asarar hoda. <laughs> <laughs> hakika ni kan ban yi mamakin soke babbar takardar shaidar kammala karatun diploma ba wato hnd domin soke wannan takardar babu wanda zai wa illa face 'ya'yan talakawa sai kuma sakon bauran bukan dodari watan balamba allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam shirin yau da gobe muna fata allah ya sa wannan matakin shine mafi kyau To sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu inda ya ce to ni dai hakan bai kawo bai zo bai kawo ya ce ba zai kawo ci gaba ba oh, ke haka ne ba zai eh. kawo ci gaba ba a harkan ilimi a Najeriya to muna goyon bayan haka wato yana nufin idan dai ba zai eh. kawo illar ci gaban eh, ilimi ba sai kuma sakon sai Prince husaini Mika da dan masanin Rijau yace hmm wannan yayi daidai amma a wani bangaren muna iya cewa bai dace ba To sai saƙon Buhari ya hayya guru a jihar Yobe inda ya ce matukar zai kawo mana ci gaba a cikin ƙasarmu to ba laifi. Shi ko Shehu Adamu Rijau ya ce to ya ce eto eh uh, bisa bayanin da na samu akan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na soke takardar hnd ina ganin yin haka ba laifi ba ne tunda ana yi an yi ne domin a yi gyara to sai ahmad abdulhamid inda ya ce ya yi daidai saboda nuna bambanci ba shi da amfani Shi ko na Mairo Umar Makera ya ce Allah ya sa soke wannan takarda hakan ya zamo alkhairi ga jama'ar mu ta Najeriya kuma da fatan haka ba zai hana daukar masu diploma aiki ba ku tashi lafiya. To sai sako na gaba daga mai nasara Asad inda ya ce tabbas a gani na bai dace ba sai dai fata na gari muna fatan wannan matakin zai kawo sauye-sauye a harkan karatu shi ko alhaji murtala mai gyada kwanta gore ya ce to ni dai bani da da abin cewa sai dai fata na shine allah ya sa wannan tsari alheri ne ga ƙasa ta najeriya to amin to amin sai mahmud isa kambailewa ya ce allah ya sa hakan ya zamo alheri ga najeriya To shi ko Muhammad Mustapha Muhammad ya ce mai yiwuwa hakan ya inganta karatun kwalejojin kimiyya da fasaha. To sai sako na gaba daga abban yaya Potoskum inda ya ce ina goyon bayan hakan ɗari bisa ɗari. Shi ko Sadi H Madaki a Bantaje ya ce Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce Allah ya sa haka ne mafi alkhairi ga matakin ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya da fata gwamnati za ta inganta ilimin fasaha. sai saƙo na gaba inda ya fito daga Yusuf ‘yan Ramadan mai gombawa inda ya ce, wannan matakin da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai. Shiko Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan mataki da aka ɗauka ya yi daidai. Muna fatan za a samar da sabon tsari mai inganci. To sai saƙo na gaba daga Mu'az Alawo inda shi kuma kawai cewa eh Allah ya kyauta. To amin shi ko Yunusa Idris ya ce a'a ni uh, ni dai bana goyon bayan soke babbar diploma abinda muke bukata shine daidai to tsakanin digiri o oh, wato daidaito tsakanin digiri da babban diploma kawai mm, a tashi lafiya. Su zama iri ɗaya. Mm. To sai sako na gaba daga ɗahiru Aliyu Isa inda ya ce hakan ya yi daidai babu nadama. Adamu M. Ala Dambam ya ce salam yau da gobe ni a fahimta ta wannan matakin ya yi daidai da matukar inda matukar za a kawo gyara da ya fi shi ku huta lafiya. To sai Alhaji Kabiru Highlander inda shi kuma cewa yau da gobe ni dai gaisuwa ne kawai zan maku. Kawai Allah ya taimaka. To mun gode sosai. Shi ko Prince Tasi Ibn Abdullah Azare ya ce a hakika matakin da gwamnatin ƙasa Najeriya ta ɗauka wajen soke wannan babbar diploma ya yi daidai domin idan kana son karatu tafi jami'a ko NCE. To sai Umar baban yaya sabon gida. Aiko mun karanta sakon shi daula ina ga sai ki To ina jin an samu eh, tangarda an maimaita shi ko. Eh. To sai mu je sakon na gaba shine na Aliyu Usman taka lafiya yauwa inda yace yau da gobe sam ni kan ban ga hikimar soke wannan babban diploman ba ta ƙasata da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Ya kamata gwamnatin ƙasarmu ta sake tunani akan wannan lamarin. To idan muka koma shafinmu na Twitter muna da saƙon sani mai lange-lange at ah, S mai SY mai lange-lange ya ce ah, matsawar sababbin tsare-tsaren ba za su yi wa masu shaidar babbar difloma bita da kuli ba watan bita da kulli ba ba matsala amma in har za ta kawo musu matsala to lallai ya kamata mahukunta su sake duba wannan al'amari. To sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Sa'idu ga Giyoye Katamma inda ya ce wannan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na soke shaidar takardar babban diploma wato HND hakan abin yabawa ne ganin yadda aka sa daidaito tsakanin HND da digiri. To uh, wannan ne ba wannan ne sakonmu na karshe ba sakonmu na karshe na Abubakar Imam Uba ne mm. at Imam uh, underscore Uba ya ce salam yau da gobe ni dai a gani na wannan matakin da gwamnati ta ɗauka na sauke takardar babban diploma san bai dace ba da fatan gwamnati za ta sake zama kan wannan batu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni mu kuma insha Allahu ba za mu gajiya da karantawa ba. To daula kin ji yanda zancen yake akan soke wato mm, mm. Uh, takardar uh, mm. diploma ta hnd ko nd amma dai an ce uh, wasu da dama da na kira muka yi hira da su kamar yadda za mu ji nan gaba gaskiya an ce kamar kawai jita-jita ce amma in hakan zai faru ke ya kike gani To in hakan zai faru in dai za a inganta harkan ilimin ne hakan ya yi kyau don saboda kamar yadda mama waɗannan da suke aika mana sakonni suke bayyanawa cewa in hakan zai inganta saboda a daina bambanta masu diploma da masu digiri kin san ko wajen neman aiki ana samun mishkila sosai mm. sai kiga ba a ba masu HND mahimmanci kamar yadda ake ba masu digiri mahimmanci kuma ina ganin an samu tangarɗa ne wajen fahimtar shin menene alfahanin uh, wanda suka yi karatun digiri da kuma menene alfa menene muhimmancin waɗanda suka yi uh, karatun uh, HND tunda yawancin an ce kimiyya da fasaha mm. wajen da ake koyar da kere-kere kenan mm. nan ko wajen bincike ne tsantsa mm. mm inda mm. karatu ce to kowane bangare da yana da muhimmanci eh, eh. gwamnati ta ɗauki matakin soke takardar shaidar babbar diploma ta ƙasa tare da fitar da sababbin tsare-tsare ga kwalejojin kimiyya da fasaha a shin menene ra'ayinka game da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka wato wannan tambaya taki ta zo daidai da abin da ya kamata mutane su sani wanda kusan zan ce wannan yaɗa wannan bayani daga jaridu ne ko gidan jaridu masu muhimmanci kamar na ba ya mm. fito ne mafiya daga kafofin sadarwa da social media abin da yasa na gaya miki haka kafin mu wannan magana na na da masaniyar cewa tun dubu biyu da shida akwai kwamiti da federal zaman. ta sa minister of education ma'aikatar ilimi ke nan ta tarayya mm. ko a kai da harkar ilimi da daidaito a tsakanin waɗannan ɓangarori na ilimi na kwalejojin ilimi da kwalejojin fasaha da kuma jami'o'i a na ɗaya abin da cikin ba wanda shi ake amfani da shi shine yadda za a haɗe yadda ake rubuta tarbomin shiga jami'a da kwalejojin ilimi da na fasaha wato jam da hmm. cewa gaba ɗaya an haɗe su amtv ana yin su bai ɗaya wanda a halin yanzu haka ake a kowace zaɓuɓɓe za ka biyu abu na biyu shine wannan abin da suke magana a kai mutum da ya yi rahoto na ɗaya ba gaba abin da ma aka yi a lokacin cewa diplomomi suna nan ba wata ƙasar duniya da ta kashe diploma. Aya National Diploma ko HND ita ce ake tunanin a imajin ɗinta da ta zama BTEC na waɗansu courses wanda a maganar da nake nake zaki mamakin cewa ki daɗa ƙara bincike wannan magana ba ta da tushe don tun daga 2006 nan gwamnati ba ta ma yi white paper ko fara takarda akan wannan abu ba ba a ba kokarin gwada shi da ke 2013 da kaduna polytechnic da ya yaba ake kokarin a sa su fara btech a crafting hmd program din amma a yanzu magana da nake miki wannan magana da ake yada a social media ba ta da tushe saboda ɗaya daga cikin memba na kwamiti da suka yi wannan aiki makusanci na ne kuma a lokacin yana shugaba na ƙasa na wato um, kwalejojin fasaha na najeriya wanda da su aka yi wannan aiki kuma har a yanzu yana ɗaya daga cikin masu faɗa a ci a cikin waɗanda aka sassa suke harkar ilimi a najeriya mun tattauna da su kuma a yanzu haka na ba a daɗe ba kwanan da muke muhawara da mu da shugaban malamai na nan kano state polytechnic ya tabbatar mana da cewa ya ga wannan sako kuma ya samu shugaban ƙasa na ƙungiyar malamai shi kuma ya samu regulatory body din wato national food protocol education sannan su kansu ba su da masaniya sannan a ofishin director federal ministry of education ba su da wanda yake is concerned da wannan curriculum development da wa'annan uh, margin course su kansu ba su da masaniya akan cewa wannan yayi saboda haka wannan wato yan jaridan kwanta a ƙasa wato bloggers wanda suka zama kawai uh, uh, su ne suke da control na social media su suke yada wannan to ai ai dakta ita ake cirewa dakta ni uh, inda muka samu labarin nan na farko ba ma a kafar kafofin yada labarai ba ma a kafofin sada zumunta ba ne na social media akwai jaridu da dama sun dauka kamar su daily post kamar su vanguard a uh, wato jaridu dai na Najeriya da aka saba karantawa kuma suke da tushe amma abinda nake so ya yi binayin cewa shi haka ya faɗa. Na'am, to ya faɗi ba daidai ba kenan? Yes, saboda haka ya ce shi ba haka yake nufi ba haka ya faɗa ba. To ko me yake nufi? Ina son ki daɗa ƙara bincike zan eh, saboda abin da nake so in gaya miki idan abin nan tabbas ne daga sanda ake magana zuwa yanzu ya kamata a ce duk kwalejojin ilimi na Najeriya da su kuma kwalejojin fasaha sun san wannan mu da muke malamai a makarantu mun sani shugabanni mm. sun sani amma har yanzu maganar nan da nake miki iya yawon tsakanin jarida ne da social media kuma it's unfortunate waɗansu daga cikin jaridun suna amfani da wata kafar ta social media su reporting irin labaran saboda haka ah, da yawa suna sawa a rika tunanin cewa in ta ga labari a jarida zai iya zama ba tabbas ba saboda wani zubin suna amfani da kafafen sadarwa su ma su samu ɗansu information ɗin kuma mafi yawa bloggers ba dole ne abin da ita tabbata a ƙasa ba amma ina tabbatar miki babu white paper akan wannan kuma ina so a matsayin ku na gidan jarida mai girma mai ah, wanda yake da all encompassing ku daɗa yin bincike ya ku ga cewa babu white paper akan wannan abin kuma ba a fara yin ba yanzu a Najeriya. To a ce za a yi shin hakan yana da kyau ko kuma ya kake kallon al'amarin inda a ce gaskiya ne hakan zai kasance? To akwai matsaloli da yawa da tun a lokacin da aka yi rikwafin aiki zamana cewa daga shekara ta dubu biyu da shida har zuwa yau ba a yi ba. Misali, mafi yawan polytechnic ɗin nan idan kai majin ɗinka da university akwai matsala polytechnic malamai kala biyu take da akwai abin da ake kira lecture kada akwai kuma abin da ake kira instructor kada instructor kada mafi yawa HND ne da su ba za su eh, wato zama sun cancanci aiki da jami'a ba saboda haka dama su an wato training din su ne domin dama su yi wa aiki kuma ita diploma kowace ƙasa a duniya tana yin amfani da diploma domin samar da matsakaitan ma'aikata shi digiri banyan ma'aikata ike a fitarwa amma akwai matsakaita ma'aikata abinda ake kira middle level manpower wanda ana buƙatar su kuma ana da buƙatar su kware a musamman a ƙasashe masu tasowa wanda ake so a a ci gaba idan kace ka kace wannan ka koma kowa da jini zai yi to kowa kenan zai fara karatu ba abin da ake kira matsakaita middle level manpower sai dai ka dinga producing high level manpower wannan ya sa cewa ƙasar ba abin da suke bukatar kenan ba har yanzu tana da bukatar matsakaitan ma'aikata waɗanda za su da na ƙasa wanda za su rika hawa mata takalar ilimi har zuwa ƙurewarsa idan saboda haka in kake ka yi scrapping waɗannan kofin ɗin a'a su malaman ba za ita jami'ar ba za da za ta haɗa su da su ba dole ta iya absorbing su wato ma'ana ta ɗaya da su ba kuma ta ba su ayyuka domin saboda dama ita jami'a ba a yi ta don neman waɗanda suke da kamar haya national diploma suka yi kyakkyawan ci suka karatu wanda yake very practical da shi ne suna kowa ba musamman instructor lecturer ta da shi ya fi aka fi ɗauka a jami'a saboda haka idan ka auna su kuma da kwalejojin ilimi da kwalejojin fasaha musamman idan ka ce ka hana wannan diploma su jami'o'in ba za su iya sai dai su jami'o'in su zama da cewa su ma a kan kansu sukan yi duka to amma ita kasar tana da buƙatar middle level manpower ko da ka bar diploma ɗin dole sai dai ka ce a waɗansu courses ɗin ka rage su a daina HMD wanda ake overproducing ko ake zaton ana da su da yawa amma a ce za a kashe ɗin gaba ɗaya lokaci ɗaya wannan shi gwamnati da kwakwan kwamitin da aka kafa da suka ba da rahoto gwamnatin ta duba shi yasa tun dubu dubu da shida gwamnatin ba ta iya tsabbaka shi ba har zuwa yanzu sai dai yanzu da ike daɗa ake daɗa binciko shi masu son yaɗawa suke daɗa yaɗawa amma akwai matsala ta cewa idan aka yi ba mu da capacity ɗin da za mu wato absorbing ɗin dukkan malaman da suke kwalejojin fasaha su koma a cikin jami'a kuma ana da bukatar su ana kuma da bukatar abin da za su za su yi da masu diplomomi wadda za su taimaka don ci gaban ƙasa ƙasashe masu tasowa suna da bukatar ilimi a kowane mataki ba sai lallai a babba ba tun daga ƙarami zuwa matsakaici zuwa sama to a dakta shin menene wai ma bambancin a takardar shaidar hnd ko nd da na takardar shaidar wato digiri na, na, jami'a wato ita jami'a an sa ta a kan ta horar da manyan malamai da manyan ma'aikata waɗanda idan za a turanci ake kira mostly a theoretical day wato su kuma su watan a karance suke ko a rubuce kawai mafi yawa masu rubutu da bincike a cikin jami'a ciki masu ɗabbaka abubuwa na bincike kuma suke abin da ake practical su kuma a cikin su ne masu diploma shi sa cewa ma'aikata kaita waɗanda za su yi amfani da binciken da jami'o'i suka yi domin ɗabbaka shi a fili wato practical so ita polytechnic system yana yaye ɗalibai da suke da practical hands da abin da ake kira hands on kuma middle level wato masu experience wanda dama abinda ake koya musu practical ne su kuma waɗancan sun fi gwada cewa a harkar bincike da faɗaɗa ilimi da nazarinsa saboda haka digiri yana da bambanci da diploma a wajen wannan mafi yawan ƙasashe da suka ci gaba suna neman mutane wanda za a samu da eh, ɓangaren bincike da kuma wannan shi ɓangaren kowanne yana da a taimakon da yake bayawa wajen ci gaban ƙasa ƙasa ba za su ci gaba babu ɓangaren bincike ilmantarwa da rubuce-rubuce wanda shi a cikin fi kwarancewa da ganin cewa kai kuma haka ƙasa ba za su ci gaba ba a wajen eh, inda ba za ka samu waɗanda za su ɗabbaƙar da waɗannan rubuce-rubuce da bincike-binciken da waɗancan masana suka yi da wato samar da matsakaitan ma'aikata wanda su ne inji na tafiyar da tattalin arziki da gudanarwa eh, ta mulki a ƙasa ba saboda haka duk kana da buƙatar kowanne to amma shi abin da ake kira HND ah, experience based kenan practically based ah, hands on shi ake kiran a turanci amma shi a ah, degree is a research based study Uh, and a lot of write uh, up da sauransu saboda haka suna da bambanta a wajen yanayin koyarwa shi wannan an fi ba da karfi a kan wato yadda za a iya sana'antar da abu da hannu da kuma a gane shi a nan da nan tun daga tsakatsaki har a zuwa sama shi kuma wancan ya fi bincike akan harkar yadda za a yi abu ina fatan na dan yi bayanin yadda za ki gane mm. a babban jinsu ko mm. kuma kowanne yana da nasu muhimmancin a a haɓaka tattalin arzikin ƙasa da zamantakewa na kowace ƙasa. To idan haka ne dakta shin misa ake wato fifita wato takardar shaidar bachelor's watan digiri kenan na jami'a da hnd me yasa ake bambanta su ake fifita wani akan wani tunda kowanne yana da bangarensa mai mahimmanci da zai iya wata da zai kawo wa ƙasa haɓaka ko kuma ci gaba wato kusan kowace gwamnati in ta zo tana ƙoƙarin ta majin ta daidaita su a wajen ɗaukan aiki da sauransu. Ko gwamnatin da ta gabata ta yi ƙoƙarin wannan a wannan gwamnatin ma ana ta rubuce-rubuce akan haka da kuma ƙoƙarin kaddamar da haka. ta ya zama na cewa shi minista na ilimi yana iya ƙoƙarin yadda zai ɗago kwalejojin fasaha ta yadda shugabancin kwalejojin fasaha ma sai wanda ya fito daga cikin kwalejojin fasaha ana kokarin yadda za a dankwafe malamai jami'a daga shigowa kwalejojin fasaha domin a kwalejojin fasaha su yunƙura su ma su bunƙasa. to gwamnati tana da kokarin irin wannan amma akwai abin da ake kira wani abu ne wani tunani ne wani mentality ne da yake na kwakwalwar mutane da yawa cewa wanda i diploma karamin ilimi yayi wanda ya yi digiri babban ilimi yayi hmm. kuma mafi yawa saboda haka sai ya mana diploma da babban da karamar duk sai ake mutu kudin goro kusan kallon diploma kawai ake mutu. ba babba ba karama shi ko wannan digiri ne ya riga ya miƙe ya nisa saboda haka aiki ma aka zo sai ake bambantawa in dai kace kayi diploma sai ake to za a sako da kai mataki ƙasa akan na mai digiri amma akwai inda ma an kusan yanzu misali a ƙasashen waje ba wai diploma ka ko digirin ka bane a'a me ka iya me za ka yi shi hmm. ake duba a wajen ɗaukar aiki musamman a kamfanoni da masana'antu idan za su duba experience ɗinka da abin da za ka iya mafi yawa sun suka fi dubawa wanda shi ne ya sa mafi yawa ƙasashen waje suka fi ci gaba ba sa ba da ƙarfi a kan wato takarda wato certificate. Mm. Mu kuma a nan ƙasashen Afirka sai muka sa ƙarfi a kan certificate. Za ka ga mutum wani zubin aikin nasa bai iya ba amma ya haɗa takardu da yawa saboda haka kuma shi ne a sama. Waɗanda suka iya aikin kuma su ne a ƙasa saboda ba su da irin waɗannan takardun. Ta ya zama kowa so ike ya tafi je jami'a. Yanzu wani abu ma da ake ike daga fitowa shi ne a za ka ga mutane da suke da haya na cire diploma a suna ta kokarin su koma jami'a ce sun yi digiri mm. saboda suna ganin cewa ba a tunanin mutane ne da tunanin ma'aikata wato an riga an sa wannan a kwakwalen mu cewa ba abin da ka iya shi ne ba kuma in kana da diploma ko ma wace iri ce komai girmanta ai mai digiri ma sai ake ganin ya riga ya fika ko zai fika kuma da yawa za ka ga idan aka zo din idan aka yi filin practical idan wanda kake nema ready made ne wanda zai iya taimaka a harka aiki masu diploma sun fi saukin kamuwa kuma ko da za ka yi training ya fi sauki fiye da mai digiri Madalla Dr. Lawal Habib Yahaya kenan malami a bangaren kuɗi a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Kano. Haka yake daula kuma mm. muna na muna shakatawa da wakar Hajiya Barmani Coge a kowa ya dage nemi ilimi. To yanzu duka duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Ni Daula Salim. Tare da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Thomas. Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya ku a wani lafiya. Mu ma nan mu karasa wani lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yau da gobe shirin matasa.